والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a yau alhamishi 11 ga wata na Ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda haka in ya dace wa 16 watan biyar miladiya ta 2019 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul zuma A jiya, mun tsaya ayata ta goma sha biyar yau za mu tashi aya ta goma sha shidda a ɗan ƙarin tunatarwa game da abin da ya shahi ayata ta goma sha biyar kenan ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya yi umarni a kan abauta mashi shi kadai, sannan kuma kar wanda ya sanya wa allah subhanahu wata'ala kishiya a cikin bauta da irin jan hankalin da Allah ya yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan ya kwatanta wa al'ummar shi cewa ko da shi ne ya bar tafarkin Allah to shi ma yana jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ke cewa kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba min azim a ƙarshe da Allah ya mushi magana akan cewa ka bauta wa Allah kana mai tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma su waɗannan mutane da kake rayuwa tare da su mutanen garin makka ka faɗa musu cewa lalle abinda ubangijin ka ya umarci ka shine bautan Allah shi kaɗai ba tare da sanya mushi kishiya ba to bayan Allah ya gama wannan bayani sai ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa ga su kafurai fa'budu ma shi'tum min duni idan ba za ku bauta wa Allah ba to ku je ku bauta abinda ko ga dama kama ce wani in ba za ka yi kaza ba to je ka yi abin da kake so imana ba ana cewa ka je ka yi abin da kake son bane ba na balin da matan da dai an hana ka kaki hannuwa to ka je ka yi gaban kanka to ne ana Allah ya ce fa'budu ma shi'tum min dunihi ku je ku bauta wa duk abin da kuke gani ya dace da abin da ranku yake so kuma bayan Allah subhanahu wataala amma ku sani cewa innal khasirina allazina khasiru anfusahum lalle tabaqu asararru su ne waɗanda suka taɓar da kawunansu kuma suka asarantar da kansu da su da iyallansu gobe kiyama babu taɓewa ya zaman to ka zo ka rayuwa a cikin duniyar nan gaba ɗaya kuma an tada gobe kiyama kana cikin layin matsiyata mutanen banza babu taɓewa da ya kai wannan a cikin rayuwa Allah kare mu da haka Allah ya ce ala zalika eh, ala dalle ku saurara zalika irin wannan taɓewa da Allah ya bayani huwal khusranul mubin shine taɓewa wanda yake a bayyane karara dukkan mutumin da za a je gobe kiyama ya hutu a cikin layin mutanen banza to haƙiƙa tabewar shi ta huto karara to shine matashiyar karatu sai Allah madaukake sarki yake bayyana mana halin waɗanda suka taɓa nan wani irin hali suka tsinci kansa a ciki Allah ce lahum min fawqihim zulalun minan nar suna da daga sama da su kenan saman su Allah madaukakin sarki ya sa musu wani girgije minan nari na daga wuta wa min tahtihim zulal haka kuma a karkashin su ma wutar ce ne kenan ubangiji subhanahu wataala ya musu daurin tankila sama da ƙasa gaba ɗayan su Allah ya daure su da abin da ya shafi wuta kenan saman su wuta kuma ƙasar su ma wuta shine lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal a ƙarshe sai Allah ke cewa zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu da irin wannan bayanin ne Allah madaukakin sarki yake tsoratar da bayin shi ma'ana Allah yake ma mutane gargadi akan su bi tsoron Allah subhanahu wataala kar su sake su afkar da kansu a cikin wancan musibar tashin hankali wanda shine wutar jahannama zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu Allah ce ya ibadi fattaqu ya ku bayina ku ji tsoro na me ake nufi da tsoro anan shine bi ma'ana ij'alu bai wa azabin azabillahi wiqayata ku sanya wa kanku tsakaninku da azabar Allah ku dauki ta kariya wace kariya ce za ku dauka shine tsoron Allah subhanahu wataala abinda Allah ya ce ku yi ku yi na bari kuma ku bari wannan shine kadai ɗaya-ɗaya da hanyar da za ta tsiratar da dan adam ta fudda shi daga cikin wannan kalubale da ake da barazana na cewa lahum min fawqi lahum min fawqihim zulalun wa min tahtihim zulalun zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu sannan kuma irin wannan aya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci haka ta inda Allah ya ce lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash sai ce wa kadhalika najzi zalimin haka Allah ya ce yawma yaghshahum al'azabu min fawqihim wa min tahti min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun hakika Allah madaukakin sarki yayi tanadin azaba daga sama daga ƙasa daga da dukkan mutumin da ya zamanto ya saba wa tafarkin Allah subhanahu wata'ala sannan bayan haka nan Allah ya ba mu labari lokacin da aka zo ɗaukan ɗan adam a yi wulgi da shi a cikin gidan wuta Allah yake cewa can cikin suratul qalam bayan ɗan adam yana ta jajan ma abna anni maliya halaka anni sultaniya Allah zai ce khuduhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu bimana ku shigar da shi wuta summa fi silsilatin sannan ku sanya shi cikin wata sarka wanda tsawon sarkan ya kai zira'i saba'in a cikin ta za a ba dan adam wani irin dauri in ya so sai a doke shi sai a yi wurgi da shi a cikin gidan wutar jahannama wa ya ja mushi shi ya ja ma kai shi irin ɗabi'u da halaye ne da kaddamarwa a gidan duniya marasa kyawu su suka kai shi zuwa ga taka wannan matsayi na banza Allah maɗaukar sarki ya kiyaye shi kenan shi ne anan Allah yake jan hankalin masu imani akan cewa wa dukkan mutumin da ya saba ya je bauta wa abin da ya bauta abin da yake gani ya ga dama to ya tabbatar da cewa akwai azabar da Allah zai mashi a gobe kiyama daga saman shi daga kasan shi sannan kuma wannan shine irin bayanin da Allah yake yi akan cewa bayi su ji tsoron Allah subhanahu wataala kar su taka dokar Allah wannan aya ko kuma ce wannan gaba fi haddi ya akwai makamancinta da yawa a cikin alkur'ani mai girma inda Allah yake jan hankalin masu imani yake musu gargadi da kashedi cewa kar su sake su sa kansu a cikin wannan rikicin da ba sa iyawa wani rikici ne shine rikicin dan adam yayi abin da ya ga dama a nan gidan duniya har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to ya je wa kanshi rikicin da baya bai ihud da kanshi tunda a gobe kiyama wanda suka zalunci kawunan su za su rika cewa ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina kai mu ina ma a maido mu gidan duniya ba za mu tsare ta ayoyin Allah ba Allah ce ƙyale su balbada lahum ma kanu yakhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman hu anhu innahum lakadibun ya bayyana a gare su abinda ake faɗi musu suna kamar hira ne labari ne ko kuma a wannan kiyama da ake faɗi duka zance ne ake yi yanzu abin ya bayyana a gare su karara sai suke cewa ya na kai can mu nuraddu a mayar da mu gidan duniya ba za mu kare ta ayoyin Allah ba Allah ce kyale su ko an maido su za su sake maimaitawa da haka ubangiji subhanahu wataala yake ambata a cikin suratul baqara Allah ya ce wa ya farhabu yake cewa ni ne za ku ji tsoro kar ku ji tsoron kowa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah ya ƙara ambata a cikin suratul buruj aya ta biyu Allah ke ta inna batasha rabbika lashadid lalle kamu ka mai tsanani ne da haka ɗan adam duk yanda zai ji rayuwa ta mushi daɗi to ya kiyayi saba wa Allah subhanahu wataala dan kamun Allah madaukakin sarki mai tsanani ne sannan kuma Allah ya ƙara da cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد حزوا قرشان آوين دي الله يكي بينا من التيوى حكا كاموا الله يكي idan ubangiji ya kama wata alƙarya ko wasu jama'a a halin sun zalunci kansu Allah ya ce inna akhadahu lalle kamun Allah alimun mai radadi ne shadidin ko mai tsanani ne sai Allah ce zalika inna fi zalika la'aya lalle a cikin haka akwai aya akwai izina akwai abun lura amma ba kowa zai iya ankara bai gane sai mutumin da Allah madaukake sarki ya shirye shi to Allah madaukake sarki ya kasa mutane kashi biyu shaqiyyun wa sa'id akwai matsiyata sannan kuma akwai nagartattu wanda waɗannan nagartattun nan su ne Allah zai sanya su gidan aljanna su kuma waɗannan matsiyatan su ne wanda Allah zai kimsa su cikin gidan wuta Allah kare mu dan haka Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah yana muku gargadi game da kanshi imana Allah yana muku kattara da kashedi ku yi hankali akan saba wa Allah subhanahu sannan ɗan adam idan ya aikata abin da ba daidai ba kuma bai tuba ya mutu ya kuma zuwa ga Allah subhanahu to lalle gobe kiyama tsayuwa za ta mishi wahala a cikin sautu abasa Allah ke cewa yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun mughni Allah ya ce ranar da za ka ga albarku ya firru min ahihi mutum yana guje wa ɗan shi za ka ga mutum da shi ɗan uwanka ne wanda ba kwa iya rabuwa a gidan duniya amma a gobe kiyama ba kai ba shi hanyar ka daban hanyar shi daban kai ka ce ba kusan juna tsakaninku ba wa ummihi wa abi haka kuma da da mahaifiyar shi da baban shi zaka ga babanka yana ta kai ma kana ta kanka ba ruwan kowa da kowa a gobe kiyama sannan kuma Allah yake cewa wa sahibatihi wa banihi haka kuma da abokiyar zamarka ma'ana matarka haka kuma da ƴaƴanka su ba ruwan kowa da kowa Allah ya ce kai ƙarshen magana da ni kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni dukkan mutanen duniya gaba daya kowa a wannan ranar sha'anin shi ya ishe shi bi ma'ana kowa ta kan shi yake nafsi nafsi ake yi don haka dan adam kare je kan shi cikin irin wannan rikici wanda zai je gobe kiyama ya rasa inda zai tsaya ma'ana tsayuwa ta gagare shi sannan kuma ya zamanto kalubale ne yake gaban shi saboda bai aiwatar da ayyuka malakarta a gidan duniya ba sannan Allah ya kara da cewa a cikin suratul hajji Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji ku mana ku sanya kariya tsakanin ku da azabar Allah subhanahu wataala kuma ku sani cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar tashin kiyama wani al'amari ne mai girma sai Allah yake wasafta mana wani irin hali ne a gobe kiyamar nan ko kuma tashin kiyama in tazo yace yawma tarawnaha a ranar da za ku ga wannan tashin kiyamar tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at dukkan wata mace mai shayar da dan jinjirin da za ta yi wurgi da dan jinjirin ita tana takanta babu zancen wani halal ko kuma tausayi ko shafaka tsakanin mahaifiya da ɗanta wannan ba zai hana sai ta yi wurgi da shi sannan kuma wata za'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan wata mace ma'abuciya juna biyu juna biyun nata zai zube ta aihe shi lokacin aihe shin bai yi ba saboda rikicin da yake cikin tashin kiyama Allah ce wata ran nata kara za ka ga mutane kamar sun shayu kamar ɗan giya suna ta tangaɗe kowa ya rasa me yake yi Allah ce wa su kara ba shayuwa suka yi ba amma kawai walakin na azabar lahi shadid azabar Allah ce mai raɗaɗi a wannan rana to da ka ‘yan uwa wannan rana tana nan zoke bi ma'ana za ta zo a nan gaba naka wajibi ne limisli haza ga irin wannan ranar da ya kamata bawa ya ji tsoron Allah ya ma kanshi tanadi ya ruwa ma shi asiri naka Allah ya ce wa mahum bisukara walakin na azaballahi shadid haka kuma Allah ya ƙara ambata a cikin suratu tur Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ya yatasaalu qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina sai Allah yayi mana dace ya mana ni'ima wa waqana azabas samum Allah ya kare mu daga azaba mai bala'i inna kunna min na nad'u ai mu mun kasance min qablu kahin zawwar ranar tashin kiyama ma dama nad'uhu muna kiran Allah muna roƙon shi innahu huwal barrur rahim akan Allah ya kare mu daga azabar wuta wajibi ne da mai sanya a cikin jadwalin addu'o'in da zai rika yi Allah ya kare shi daga wutar jahannama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatawa a lokacin da yi zaman tahiya na ƙarshe a cikin addu'o'in da yake yi yana ce Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljanna ya ubangiji ina roƙonka ka kare ni daga azabar wuta ya Allah ka sanya ni daga cikin 'yan aljanna idan manzo Allah yayi wannan addu'ar ina gani ko ke ko mu kaga nahnu min babi aula dan haka mutun ya rika roƙon Allah akan ya kare shi daga wannan azaba mai radadi ta gobe kiyama sannan kuma a cikin hadisai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisai da dama da yawa wanda suke bayyana wa ɗan adam wajibi ne cewa ya ji tsoron Allah kuma ya aiwatar da ayyukan za su zama to mishi kariya daga azabar Allah subhanahu wa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yana wasafta wutar jahannama hadisin Abdullah dan Mas'ud Allah ya yarda a gare shi a cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqta bi jahannama za a zo da wutar jahannama yawma idin a wannan rana ta gobe kiyama wannan wutar kuma manzon Allah yake cewa laha sab'una alf ziman wutar jahannama tana da linzami 70 duk mutumin da ya ga doki akwai wasu igiya guda biyu da zai gani wanda mahayin doki yake rike da su wannan shi yake cewa linzami wannan karhin da ake sa cikin bakin bakin doki ya hana shi tasarrufin da ya ga dama to irin wannan linzamin na jan wutar jahannama ta wutar jahannama tana da linzamin dubu saba'in sannan kuma zala ke cewa ma'a kulli zibamin saba'una alfa mal tare da kowane linzami daya akwai mala'ika dubu saba'in ya juruna ha suna janta tana jansu Linzamin dubu saba'in tare da kowane linzami daya akwai mala'ika dubu saba'in kenan mala'iku dubu saba'in su dubu saba'in su suke rike da wata jihannama a nan ba kuma suna jaye da ita suna ja tana ja tana wani huci tana so a ba ta dama ta laƙume duwan wanda yake hilin iyaman ba Allah kare mu da haka game da irin wannan gida wajibi ne ɗalim ya ma kashi ruwa ma kanshi asiri ya ga cewa ya aikata ayyukan da kare shiga cikin wannan tashin hankalin sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi an nu'man ibn al-bashir nu'man yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul yace naji manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa inna ahwana ahlan nari ahlan nari azabar yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmas qadamayhi jamratan yagli minhuma dibabuhu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba riwaya ce ta Imam Bukhari da Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle mafi karancin azaba da za a yi wa mutumin da shi ne matakin karshe imanin azabar shi ɗan lutuwa ce ɗan ƙaramar azaba ce mazallaci ne mutumin da yudau fi akhmasi qadamaihi za a sanya a diddigen ƙahonshi, shi imana a cikin ƙahonshi shi a sanya mashi jamura tani imanin garwashi guda biyu a sa garwashi ɗaya a haƙa ta dama garwashi ɗaya a kawai ta hagu a dalilin waɗannan garwashi guda biyu da aka sa mashi mazalla ya ce yagli minhu ma dimaghu kwakwalluwar shi za ta rika tafasa kwakwalluwar ɗan adam ta rika tafasa a dalilin garwashin wuta guda biyu kawai sannan kuma shi wannan mutumin ma yara anna ahadan ashadda minhu azaba shi a wurin shi gani yake yahi azabtuwa sama da kowa sai bazalla ya ce amma ina wa innahu la ahwanuhum azaba amma shi ne hu mai karancin azaba to kaga irin wannan tashin hankali wajibi ne mutum tun kana da dama kana lokacin da zaka gyara ka gyara Allah taimake mu da gyarawa sannan kuma da hadisin da muka ambata jiya hadisin samura wanda manzon Allah yake ambata cewa jibi dan adam jibin shi zai rige shi daidai irin ka daidai kuma irin jibin da zai tattaru a gare ka a gobe kiyama sannan a cikin wani hadisi na daban hadisin Anas dan Malik yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi khutba shi anas yake cewa khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata khutba yace ban taba jin irin wannan khutbar ba ni manzo yake cewa a cikin ta manzo Allah yace law ta'lamuna ma a'lam la dhahittum qalilan wa la bakaytum kaseera manzo Allah yace wallahi inda kun san abinda na sani la dhahittum qalilan da kun yi dariya kadan a duniya wala bakaytum kaseera da kun kuka da yawa faghatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wujuhahum wa lahum khalil sahabban manzalla da manzalla ya faɗi musu wannan magana sai kowa ya sadda kai shi ba abin da kake ji in ba irin lumfashi irin na kuka ba manzalla ya ce musu inda kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka da yawa don haka dai ‘yan uwa musulmi a nan wannan rayuwa da muke ciki tabbas kalubale ne mai girma a gaban mu na mu tsaya mu ga cewa mun aikata ayyuka managarta dan mu samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma a wata riwaya ta daban a cikin hutubar wannan da manzon Allah yayi manzon Allah yake cewa uridat alayya aljannatu wan nar manzon Allah a yau an bujuro mini na gani iri da muzu ido da ido an nuna mini wuta kuma an nuna mini gidan aljanna sai manzon Allah yace falam ara falam ara kal yawmi fil khairi wash shar ka ban taba ga irin alherin da na gani a yau ba a daidai lokacin da kuma ban taba ga irin sharrin da na gani a yau ba ya ce na ga gidan aljanna shi ne alherin da ban taɓa gani sama da shi ba na ga gidan wuta shi ne da ban taɓa gani sama da shi ba sai ce kai wallahi lau ta'alamuna ma'alam inda kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kasira da kun da kun yi kuka da yawa sai shi ana sai ke cewa fama ata ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmun ashaddu minhu sahabban manzalla ba su taɓa tsintan kansu a cikin wani rana ba mai tsanani sama da wannan rana da manzalla ya musu wannan hutuba gattu ru'usahum wa lahum khanin sai kowa ya kifar da kanshi ƙasa kawai ba abin da kake ji in ba numfashi ba da gurnani irin na kuka don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi tanadin wannan gida don a lallasar da waɗanda ba su kyautata a nan gidan duniya ba sannan kuma mazalla sallallahu alaihi wasallam yake ƙara ambata a cikin abin da ya shahi lamarin da ya gobe kiyama mazalla ce la tazulu qadama abdin diddigen dan adam gobe kiyama baya gushewa har sai an tambayi dan adam an umrihi fi ma afnahu game da rayuwarka shekarunka da kai a cikin me ka gudanar da su cikin da'a da bin Allah subhanahu wataala biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma a kawai ku dan duniya ne ku ne mabiya duniya dukkan wata aika aika da za a yi da wata kasassaba a cikin rayuwa to an samu kuma ku ne gaba gaba a lokacin da dan adam ya kai irin wannan matsayi to kuma wannan ɗan ka ganshi sai ka mishi kabbara irin kabbara guda hudu irin wanda ake yi wa gawa yanda ka san gawa batta da wani wani wani abin da wani ka tabus to haka shi wannan mutum bai da wani ka tabus manzo Allah yake cewa tu'radul fitan ala al kalhasiri udan uda ana bujuro da fitintinu akan zuciyar dan adam yace kamar yadda ake saka tabarma karamnu tabarma irin ta kaba ai ka san tsinke tsinke ake kawo na kaba ana saka ta to yanda ake saka wannan tabarma har ta zama tabarma gamga ta nan mutum zai doka yi amfani da ita to haka ake bujuro da fitina akan zuciyar dan adam yau a bujuro maka fitina kaza gobe fitina kaza jibi fitina kaza in ka bude zuciyar ke zama to duk fitina da ta zo ta shiga ciki to karshe wannan zuciyar ta ana mata dugo baki ana mata dugo baki ana mata dugo baki har sai an wayi gari zuciyar ka ta zama to zuciya ce baka irin daga lokacin la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara dukkan wani aikin alheri to ba da kai ba duk wani aikin banza kuma to da kai saboda zuciyar taka ta kai matsayin kalla bal rana ala qulubihim ma su yaksubun zuciyar ta yi tsatsa ta yi kanta duk abin da zai rika burge ka to abin banza ne zai burge ka in dai abin kirki ne to kai kuma zai burge ka ba haka wajibi ne ɗadar ya san me yake yi ya zama to duk abin da za ka aikata gurgudan hali ka kiyaye kar abin da zai je ya zo ya taɓa maka abin da ya shaɗa ka na imani ko kuma ta maka abin da shahi lahirar ka saboda karka je ka jefa kanka cikin rikicin da ba za ka iya fitowa ba Allah kiyaye dan haka ubangiji subhanahu wataala yake ambata mana anan lahum min fawqihim zulalun minan nar kenan su waɗannan mutanen da suka aikata aikin banza suka rika bauta wasu Allah ana ce musu a tayin da Allah suna ga cewa a a wani wani ma ya kamata a mai kaza wani ma ya kamata a mai kaza Allah ce suna da rihi a gidan wuta mana daga sama su azaba kuma daga kasan su ma azaba Allah ce zalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu da wannan abin ne Allah yake tsoratar da bayan shi dan haka ya ibadi fattaqun ya ku bayi da ku ji kenan kar ku aikata aikin da za ku je ku je wa kanku cikin wancan tashin hankali wanda shine gidan wuta Allah ya kare mu gaba daya aya ta 17 Allah yake cewa والذين اجتنبوا الطاغوت أن wa anabu إلى الله وأنابوا وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Allah ya ce wallazi shi a magana akan abin da ya shahi allazi na shi waɗanda suka nisanci tsahutu me yake cewa tsahutu shine duk abin da za a bauta ma wanda ba Allah ba sunan shi tsahutu kamar da ibnu al-qayyim yayi magana akai tsahut kullu ma ubida min dunillahi duk abin da aka bautawa ko bayan Allah ana kira shi da sunan daguki dan haka abin da ke kan bawa shine bautan Allah shi kadai kar ka sanya mishi kishi a cikin bauta kuma ka nisanci duk abin da ke dagutu kalmar dagutu zamu ji tana mai zuwa a baki ɗan boko haram su da yawa ma ubida min dunillahi abin da aka bauta ba wanda ba Allah ba sun ɗauki abin gaba ɗaya sun tura shi akan tsari ɗaya ko kuma nizami ɗin shi ne abin da shi alaƙa da gwamnati alhali kalma ce mai faɗin gaske sannan kuma a daidai lokacin da umarnin da Allah subhanahu ta'ala yake a wannan waje ya danganta da shi kuma yadda bawa ya tsinci shi a kai sannan kuma wannan abin za a kira shi da sunan kuma za a kira shi da sunan ba almuhim wajibi ne ga dukkan bawa mai imani ya nisanci abin da ake cewa dagutu mana ya nisanci abin wani abin bauta daban wanda ba Allah ba sai Allah ke cewa halin waɗannan mutanen da ya zamanto sun nisanci dagutu kenan sun nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba an yi abubuwa sun nisanta kan su bauta wa wannan dagutun Allah ce kuma halin su na biyu kenan abu na farko sun nisanci dagutu abu na biyu Allah ce wa anabu ila bi ma'ana sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sun bayar da al'amuransu gaba ɗaya zuwa ga Allah sun zamanto bayi ne na Allah da gaske sun zamanto bayi ne na Allah da gaske kenan babu wani tantama akai wa anabu ila sai Allah ce kaga irin waɗannan mutanen masu irin wannan halin sai Allah ce lahumul bushra su suke da albashir su aka ma albishiri akan cewa fa bashir la laufa yake ta ila Allah lahumul bushra mana su suke da albishiri albishirin da suke da shi na samun gidan gidan gidan gobe kiyama na'am na'am to an mu kare karatu kuma daga cikin cikin su kina yake cewa lahumul bushra waɗannan bayi suna da albishiri wanda albishirin da suke da shi ne fa bashir ibad Allah ce kai albishiri ga bayina allazina yastami'una alqawla halin bayina su ne waɗanda suke sauraron alƙaura magana amma kuma idan suka saurara kuma mai suke bi fa yattabi'una ahsanahu sai su fi mafi kyawu a cikin abin da suka saurara shi ne lake ta ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka tafkar daga wajen ubangiji ku abin da aka tafkar din nan wanda yake kyakkyawa daga wajen Allah ku bi shi to shine anan kuma Allah yake cewa allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ce ulaika allazina hadahumullah kaga irin waɗannan bayin da za su su saurari maganar Allah Allah ya ce manzon sallallahu alaihi ya ce to waɗannan su ne bayin da Allah ya shirye su ula'ika lalzina hadahumullah sai ce wa ula'ika hun ulul albab kuma irin kalan waɗannan mutane su ne mutane ma'abuta hankali yayyayi hankalin da bai samu tasgaro ba hankalin da bai samu matsala ba saboda dukkan wani mutumin da zai rika bauta wa wani Allah haƙiƙa wannan mutumin hankali ya samu matsala waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji subhanahu wata'ala yana bishara yana ba da labari game da mutane kirki kenan abu na farko wajibi ne mu tabbatar da cewa mun nisanci dagutu akan mu bauta wa shi dagutun nan za mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai sannan kuma za mu mai da al'amuran mu baki ɗaya ka cokan zuwa ga Allah subhanahu wataala idan muka tabbatar da waɗannan ababe guda biyu nisantar bauta wa wani Allah sannan da kusantar Allah subhanahu wataala da mai da al'amuran zuwa ga Allah subhanahu wataala to akwai albishir Allah ya ce lahumul bushra irin waɗannan mutane suna da albishir albishir ko da wasu albishir da ke cago eh mutum ya zo cewa kawai da albishirinka mana duk wanda ya zama to wannan tafarki shi ne to albishirin shi fabashir ibad ka yi bishara ga bayina na gari allazina yastami'una alqawlan suke sauraron magana yanzu misali anan kaga zaka saurara ce wannan wa'azi ne wannan fadakarwa ce wannan muhadara ce wannan kaza ne wannan kaza ne amma a daidai lokacin da akwai du'atu ala abwab jahannam akwai wanda su kira suke zuwa ga tafarkin ƙofofin wutar jahannama a daidai lokacin da kuma akwai suke kira zuwa ga ƙofofin gidan aljanna a nan ɗan adam dole sai ya tantance wanne ne zai bi kenan ya tabi'una ahsana ka bi mafi kyawu daga cikin ɗaya daga cikin hanyoyin guda biyu da ake rayu zuwa gare su wani zai kira zuwa ga sunna wani zai kira zuwa ga bid'a abin da ke kan mutum mai imani ya fa yattabi'una ahsanahu ka bi abin da yake tafarkin sunna shine mafi kyawu sannan kuma anan abin da ya shafi addini wani abu da ya wuce wasa kuma ya wuce wani abin kara abu ne wanda shi ne dalilin zan wanka gidan kuya kuma a kan shi ne kake bauta wa Allah jan ka gaci ka samu gida na ka bai kamata ka sa wasa a cikin ba ko san rai ka tsaya tsayin daga ka kasa ka tsare ka tabbatar da cewa abubuwan da za ka aikata suna kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ya yi magana a kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne fayattabi'una ahsanahu karka ce a ah, kai ruwa ruwa shi kenan kowa ma abin an jagula shi wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce bid'a wanda ya ce sunna wanda ya ce ka jismu ya halatta wanda ya ce bai halatta mana sauransu ka tsaya ka bi kyakkyawan ina ne aka ce maka Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma 'yan uwa game da abin da ya shari'a addini wajibi ne ta adam da mutu son zuciya ni Allah ya ce ni kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Kuma waɗannan ababen guda biyu yaya sahabban manzon Allah suka fahimce shi suka bauta wa Allah tun wahayyana sabta Allah ya ce eh ulaika humul mu'minuna haqqa wannan sune masu imani da gaske a tsakani da Allah idan dai da gaske nake ina son aljanna wata hanya ya ga wannan kama Allah ya ce mai za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ka zo ka kama wani abin da bakka da garanti a kan shi bakka da kaza a kan shi bakka da kaza bakka da kaza ba aya ba hadisi sai ra'ayi sai sai sai surutu sai tatsuniya sai kaza sai kaza ka san ba kyauta ba kanka Allah taimaka mana fa yattabi'una ahsana Allah ce ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab irin waɗannan mutane su ne ma'abuta hankali hankali kuma lahiyi abin da ake bukata ga mutum mai imani a lokacin da Allah ya yi magana ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ka tsaya ka fahimci magana sannan kuma abu na biyu ka tsaya kai aiki da wannan magana annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya ambata mana labarin shi lokacin da Allah ya bashi waɗannan littattafai ko kuma littafin Allah ya bashi Allah ce fa khuzha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha Allah ce sa'uriku daral fasiqin khuzha bi quwwa kai riko da da gaske ka yi riko da abin da gaske ayoyin ƙur'ani hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama. wajibi ne akan ki riko da su ya zama to kina da wuridi na wuni na karanta alƙur'ani mai girma za ki karanta adadi kaza ko za ki karanta aya kaza ko izini kaza ko kaza ko kaza ko kaza kina da tsarin karatun ƙur'ani kina da tsarin karatun hadisi kina da tsarin karatun sira aqida da sauransu da irin haka ne dan adam zai taka tudun na ba haka ba kawai kin mene kawai sai al'amuran da suka shafi rayuwa su suka dame ki kawai kina ta hayaniya kina ta surutun banza kina ta abubuwa da ce ga dama a haka ba a samun shirya dole sai ka tashi ka ba da kokarin ka ba da ka fasa da ka a lokacin tukun Allah zai shirya da ke amma ka kawai ka mene kawai ubangiji subhanahu ta'ala bai tsara ba al'amarin haka dole ne sai ka tashi kayi kokari wallazina jahadu fina Allah ce da nahdinahum subulana jahadu fina suka yi gwagwarmaya akan tafarkin mu kai baka yi gwagwarmaya ba hatta wajen fahimta addini yanzu damejin da muka kawo addini yana yawa saboda bamu karanci addini muka fahimce shi ba dan haka wajibi ne mutum ya ruku da addini shi da gaske wani malami yake cewa addinu ra'sul mal addini ka shine jarinka fastamsik bihi kai riko da shi kankan Allah yake cewa akan Annabi Musa alayhi salatu wasallam fa khudha bi quwwatin sai ce wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umurci mutane ka su yi riko da abin da ke cikin waɗannan lakarfi wannan kuma daidai irin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗar da mu Allah ya ba da littafi ya yi umarni akan yayin riko da littafi kuma ya umurci mutane shi akan su yi riko da littafi amma a yau ka duba da maka kaurace cewa karatun Qur'ani ba qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kina musulma binci iya daga Qur'ani ki karanta ki bude ki karanta ba ki iya ba da sunan mu ke ba ko da sunan kaza da sunan kaza da sunan kaza wannan duk ba hujja bace ba idan ba ki iya ba ki sa daga yanzu ki tsarin zaki koya wannan shine magana amma hujja bane zaman to kawai ke ba za a ga ki Qur'ani ba to shine Allah Allah yake cewa anan wannan lalle ita ce shari'a ta ubangiji kuma wannan dukkan mutumin da ya kama irin tafarkin wannan to Allah ya shirye da shi kuma wannan mutum sune ma'abuta hankali a wajen Allah subhanahu wataala aya ta 19 Allah yake cewa afa man haqqa alayhi kalimatul azab afa anta tuqidu man fil nar لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من min غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ce afa man حق عليه wai yanzu shin mutumin da ya gaskata a gare shi ko ya wajaba a gare shi ko ya tabbata a gare shi kalimatul azabi kalma ta azabar Allah subhanahu wata'ala mutumin da gashi nan ya tabbata cewa wannan mutumin ya tabe yayi asara afa anta tuqizu man fil nar yanzu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka iya ento da mutumin da yake gida wuta ne me amsa ba zai iya ba saboda manzala sallallahu ya faɗa wa fatima ya fatima ya fatima bintu muhammadin salini min mali ma shi la ubni anki min allahi shay'a yace ki ki roke daga cikin dukiya ta ba zai iya amfana miki wani abu a Allah kaga daga nan kuma za mu gane maganar surutu da soki burutu na mutumin da zai ce maka a'a in ka zo ka biyu baka da matsala mu za mu kai ta aljanna a yau a cikin addinin Allah akwai wasu faɗin haka kaga dole sai ka tantance tabi'una ahsanahu ka bi magana mafi kyawu mai hujja mai dalili idan mu zalla ya wannan magana akwai wani wanda isa da kai shi faɗo ya faɗi cewa a na ɗauki lamarin cewa zan kai gidan aljanna kuma duk mutumin da zai faɗi wannan maganar haƙiƙanin al'amari ya jahilci ne cewa karantarwar addini manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa a gobe kiyama za a zo a yi wani tsayuwa a cikin wannan tsayuwar da za a yi mutane tsayuwar zai ishe su sai a yi delegation bi ma'ana tawaga tawaga ana kawafi a wajen annabawa akan cewa ku roki Allah ya mana misali a zo wajen annabi adam alaihi salatu wasalam annabi adam ya ce ina غضب غضب غضب ربي اليوم غضب ربي اليوم غضبا ubangiji na a yau ya ya fusata Allah ya yi fushi bai taɓa yi irin wannan fushin ba ko ba zai ƙara yi irin wannan fushin ba sai ce banda iya tinkarar Allah yiwuwa ya hudu ku daga cikin gidan aljanna in ba ni ba ku je wajen annabi Musa a zo wajen annabi Musa ya ce ba zai iya ba a je wajen annabi Ibrahim ba zai iya ba a je wajen duk annaba da ayi tsawafi akan su kaf su ce ba za su iya ba annabin Allah ba yanzu ka dauki annabi Adam alaihi salatu wasalam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya busa mushi rai ya sanar da shi ya sanar da shi sunayen komai wa allama Adam al-asma'a kullaha amma duk da irin wannan matsayin da yake da amma yake ta bayyana tinkarar Allah duk da ce Allah ya yahi wa ilaihim da ya fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin Allah ta fataba alaihi annabi ibrahim matsayin da yake da ittakhadha Allahu ibrahima khalila annabi musa Allah yayi magana da shi karara wa kallama Allahu musa takirima. amma duka ba sa iya tunkarar Allah wai sai a yau wani ya ce maka a shi zai iya tunkarar ubangiji kai ka san surutun banza ne Allah kare da haka afa man haqqa alaihi kalimatul azab yanzu mutumin da azaba ta tabbata a gare shi a fa tun tunqizu man fil nar kai ne ka iya yanto da mutumin da yake gidan wuta ba za ka iya ba ba za ka iya ba saboda abin da ya shafi al'amarin gidan aljanna da gidan wuta lamari na ubangiji to bayan Allah ya ba mu labarin waɗannan miyagun iya wanda ya zamanto halin su shine gidan wuta sai Allah ya biyo baya da maganar mutanen kirki wanda su ne 'yan aljanna Allah ya ce amma fa a irin wannan halin da waɗansu da tsinci kansu a cikin halin ba ya za su yi halin azaba halin kaza halin kaza Allah ce lakin lillazina taqaw rabbahum amma kaga waɗanda suka ji tsoron Allah amma kaga waɗanda suka ɗauki kariya tsakanin su da azabar Allah suka aikata ayyuka managarta Allah ya ce lahum ghurafu suna da dogayen gina gini idan ka ce al-ghurfa ana nufin gini amma mai tsawo ya sha bamban da irin waɗannan ɗakunan namu ɗan jikis-jikis ana kira su da suna al alhujira su al alhujira su su su kuma gurfa su ne irin ɗakunan na masu tsawo daga kakalle shi kasan ɗaki na alhurma to shi ne Allah ke cewa lakin da da taɓa rafa lahum gurafu su waɗanda suka yi tsoron Allah suna da waɗannan dogayen gininnika min fauki ha gurafun kuma a saman waɗannan gurafu kuma akwai wasu ɗakuna Allah a saman su ma wanda suke masu tsawo Allah ce mabniyatun dakuna ne ginannu masu tsawo kuma an gina su daga a burgin azurfa da zinariya ya salam da Allah ke wasafta gidan da za a gina shi da burgin zinariya da azurfa ka yi imajiniyar wani irin kyau ne wurin nan zai wani irin ƙayatarwa na gidan zai kuma wasu gidaje da Allah ya a gida aljanna gidaje ne wanda daga waje ana ganin abin da yake ciki saboda tsabagen kyalkyalin gidan da haccen shi da nagartar shi da kalitan gina. kai ba ma wannan ba shi ma ɗan adam inda zai shiga gidan aljanna Allah samu a cikinsu ɓargon shi za ka gani yana ɓargon jikin shi za ka gani daga ɗan kalle shi saboda tsabagen kyalli da hacce da yake gaskiya wajibi da adam ya nisanci wancan gida sannan kuma ya aikata aikin da zai tabbatar mashi da samun wannan gida wanda shine gida aljanna shi kuma wata tsohuwa ta zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa ya roƙa mata Allah ta zama 'yar aljanna manzala sai ce mata ai tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa ba ta shiga aljanna baiwa Allah sai ta sai ta juya tana kuka manzala ce a kira ta mizah ne yake mata kamar wasa manzala ce ina ne ba za ki shiga aljanna ba a yadda kike kika tafakkwabe haka a sai an mai ki garas duk wata matsala da kasan tana da anan gidan duniya to idan ka zo shiga aljanna wannan matsala babu ta mutane za su shiga aljanna suna da tsawon zirage saba'in irin tsawon annabi adam wani maganin jikisi jikisi wani duka babu shi mutane ne masu tsawon mala tsawo tsakakaki kuma tsawon mai kayatarwa mai kyau sannan kuma idan kayan wata cutar ka wanda an rasa yadda za a yi da tsawon cuta musulmi na ta ƙi barinka an yi maganin duniya da ta ƙi barinka to an ka zo shiga aljanna Allah zai cire ka ba tari ba kaki ba mura ba ba duk wani abin da ka san tarkace da hayaniya wani jinin al'ada wani jinin biki wani wane ne duk abin da ka san yana gajiye da dan adam a zuciyar babu shi ba bawani ba bayan gari ba cuta ba masassara ba ciwon kai dukkan dan adam din da ya kaddamar da ayyukan alheri a nan gidan duniya to gobe kiyama kuma Allah zai mishi wannan matsayi kuma rayuwa ce no limit ma'ana inda da haƙƙi fatta da wani iyaka a ce shekara dubu ɗari kaza kaza da zai babu kawai an shiga an shiga ne me yasa dan adam ba zai so ba ya tabbatar wa kashi samun wannan gida mai tsada a duk irin yi matsayin da Allah maka a nan gidan duniya kana iya aikata aikin da Allah zai gadar maka ta samu wannan gida komin talaucin ka man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ce falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba dukkan mutumin da ya kaddamar da aiki alheri na mutu ko mace Allah ce za mu bashi rayuwa rayuwa managarciya ko a nan gidan duniya za ka ga rayuwa ta sha bambam kana shuɗuri da wata sa'ada wani jin daɗi a cikin zuciyarka wanda ba kowa ke gane wanda wannan abu duka baya tabbata dole sai lokacin ɗalim ya yi ɗanɗani daɗin imani wanda lake cewa za a ta'amul imani ya ɗanɗani daɗin imani wa man radiya billahi rabba wanda ya yarda da cewa lalle Allah ne ubangiji shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah da haka Allah yake cewa lakin allazina taqaw rabbuhum lahum ghurafun sana dakuna dogaye min fawqiha ghurafun saman wannan dakunan dogaye kuma akwai wasu dakuna halin su dogaye mabniyatun an gina su da da me ake kira shi da suna Labinar. bi ma'ana buraguna ne na azurfa da zinariya wancan ɗan adam ɗin da zai huto karshen hutuwa daga cikin gidan wuta yana can ƙasa kasa zai ta roƙon Allah ya ubangiji a kai ni sama sama kaɗan a kai ni sama sama kaɗan Allah ce mashi ɗan na kudo ka sama sama ba za ka sake rukuna ba wannan ɗalafi zai ce na rantse da girman ikon ka ya ubangiji ba zan sake roƙon ka komai ba idan kama haka sai a ɗan wuce sama yana nan yana nan yana nan sai ce ya ubangiji ina ma an kai ni tun kofa kar a hudu daga wuta a kai ni kofa kawai a ce sai Allah ce yaushe bawa na ba kai bane kace ya kace ba za ka sake roƙa ba sai ya ubangiji rahmaka nake kauna Allah sai ya sa a yi gabar shi a matsa shi sai an kashi daidai ko sai an yi yana cikin wannan hali kuma in ya kalli waje zai ga abin masha Allah malam kalla in yi baya ya kalli baya sai ga abin ba dama sai ce ubangiji ka cire daga cikin tashin hankalin da Allah ce bawa na ba ka mun yi alƙawari da kai cewa ba za ka sake rukuna ba sai ce ya ubangiji rahamar ka nake kauna Allah sai cire shi daga gidan wuta yanzu aka cire shi daga gidan wuta sai ya ce musu to ya je ya shiga gidan aljanna in ya zo ya yi duba ya duba ya duba sai ce ya ubangiji aljanna ta cika kai na roƙa in ta cika ma ka samu wuri ka zamana kada da kawo daga cikin wata tashin hankali yanzu ƙarshe ba an tabbatar mashi da iya da irin wannan gida su goma lokacin duniya su goma nashi ne shi kaɗai yanzu yana shigowa gidan shi na aljanna shigowar da yake misali yanzu a ce an yi wani gini tsadadde ba ko ta tsakuwa da ake ake zubdawa kafin ka kai zuwa ga hawa tare na na na ɗakin da za ka shiga to irin wannan tsakuwa da ake dan zurdawa a cikin gida wanda za ta ɗan ƙawatar da gidan ka gan shi malam ya yi kyau to wannan tsakuwar na kusa lu'ulu'u ne a dubi a cikin auren yadda wuri yake ƙyanƙyali yake sheƙi daga ya shigo gidan nashi sai ya faɗi sai ya sujada sai ce ya rab ya ubangiji na a ce mai hawa malam tashi wannan ƙasar gidanka ce to wannan shine matakin dan adam na ƙarshe wanda shine ƙarshen shiga gidan aljanna da kuma ga irin matsayin da Allah ya mishi me zai hana bawa kwaɗayi aikata aiki managarci akan ya samu wannan gida Allah mana jagoranci to shi Allah ce mabduru buraful mabniyatun yace bi tahti tahta halla tajri tahta hal min tahti al anhar sannan kuma akwai koramu suna gudana a ƙarƙashin wannan dogayen gida. ginin korama ce malam masalul jannati allati wu'ida lil muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asirin wa anharu min laban lam yataghayyar ta'amuhu wa anharin wa anharin wa anharin har zuwa ƙarshen Allah ya ambata cewa misalin gidan aljanna da irin abin da ya kusa ruwa gashi shi ya gudana da ƙarshen ba magana neman ruwa ba magana fatir ba magana wane ne ba magana wane ne ba duk wannan kalubale babu shi ka zo ku ta rikici da kai da SNA ko wani makamancin wannan babu shi ko kuma a isa ko ruwan ku yi ta yawo da bulla, duk wanda ka gani da budu mace da yaro da babba da karami wannan shan babu shi wannan matsala an kare ta ruwa ne yana gudana ruwa ko mai daɗi ba irin wani ruwan ba manzana da yake cewa ka saurara ka ya ce abubuwan suke gidan aljanna da abin da yake gidan duniya a waje ɗaya ne aka samu ittifaki tsakanin su wajen suna waje ɗaya ne aka samu aka samu shi ne wajen suna ana ce maka ruwa a aljanna ba ana nufin wa irin wannan ruwan naka na nan ba idan ka ce maka madara a gidan aljanna ba ana nufin irin wannan madara ta ta nan ba da ake wa waken suya ko na makamancin wannan dubara a sa mushi kamshin madara ana tsira kana kada kana jin shi ido kana tsammanin madara kake sha la ishtiraki da aka samu suna wacce ita ce haƙiƙanin madara mai masa sunan madara batta kada cikin dan adam batta saka cikin rikici batta saka cikin tashi hankali ba bakka sha ya zama to a ce maka a ah, kai ko shan madara ka yayyawa ko cin naman ka yayyawa yawa ko shan wale ne ka yayyawa ka rage shan sukari dukkan wanda aljanna babu kawai malam abubuwa ne na jin daɗi kuma ba wani iyaka ba wani jan amma me zai ga maka da samun wannan aikata alheri a nan wannan numfashin da muke aiki Allah ce akwai ƙoramu na ruwa akwai ƙorama ta madara madara da ma wanda za ka sai wani gwangwani da ko na karkanka kana lissafa kana kana kada hankali kana sha to a wancan wurin mutawaffir yanda kaga ruwa yana gudu haka ka madara ce a cikin tsanaki da yanayi mai kyau da kariya cikakka sannan kuma ko kora mata giya giya irin ta aljanna mata gidan duniya ba wadda ba ta kaɗa hankalin adam daɗi gare ta batta da wari irin ta gidan duniya daɗi gare ta batta ɗoyi irin da gidan duniya batta bugar da ɗan adam ta fitar da shi daga cikin hankalin shi yana tafiya yana bawali a cikin a cikin sirwalin shi a ba irin ta bace ba da mutum ya shayi a nan gidan duniya ana ta min ihu yara sun fi shi ana wane da wataƙila har ya yi komai komai a cikin sirwalin shi yana tangaɗi bai san me yake faɗi ba shirmataccen ƙarshe to ita giya aljanna ba ta kada hankali ba ta kada hankali na adam in ka sha ta nagarta za ka ƙara jin daɗi kuma tana nan mazala ce duk wanda ya sha ta duniya bai shan talajina ta kaɗa da mai hankali sannan bayan waɗannan abubuwa gaba ɗaya da Allah ya tanadi kuma ga wasu mata matattaki wanda ake rasu da suna hurul ilm hurul ilm aka ce hurul turul in mana waɗanda suna da idanu wanda suke matsakaita ba su yi girma da yawa ba ko ba ƙanana ba ne Horin da yake cikin idon hori ne tas baƙin kuma da yake cikin baƙi ne irin kuma Allah ya halice su akan wani tsari na rayuwa shi yasa duk lokacin Allah ke ba labarin ajanar da kawo su da haka ubangiji ya yi tanadin abubuwa da yawa a cikin gidan aljanna muna fata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin zasu shige ta to shi shine Allah ke cewa tajri min tahti al-anhar sai ce wa'ada Allah ai alkawalin Allah ne Alkawalin Allah ne ga duk mutumin da ya aikata alheri to shi kuma Allah sai ya kashe wannan gida sai Allah ya ce la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alqawli wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila wa ya kai Allah gaskiyar zance wa ya kai Allah gaskiyar labari duk abin da Allah faɗi haka rabi don haka limisiri haza fal ya'mal al'amiluna dan samu irin wannan matsayi da wannan gida to ya kamata duk wani wanda zai aiki yayi aiki saboda samun gidan aljanna ƴan uwa musulmi wannan ba karamar gwagwarmaya ba ce ba ita ce gwagwarmayar da ya kamata kowa ya sa ta a gaba a cikin rayuwar shi zamanto to ita ce ajandarka da ita kake kwance ita kake tashi kuma shi ne tsarin rayuwarka gaba daya kawai tunanin yaya za a yi ki samu gidan aljanna duniya da yadda ka tara ta tafiya za ka yi kamarta wayan ma ka same ta fa in ma ka same ta tafiya za ka yi kamarta kuma duk abin da ka tara za ka je rikici da ka a gobe kiyama sanda sai an ma lissafi a kan shi to Allah maɗausarki ya mana magana a cikin akan abin da ya shayi aljanna a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma wanda kaɗan daga cikin wuraren wanda Allah maɗaukacin sarki ya mana magana a kai Allah ya ba mu labarin cewa wai shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ba tare da kun aikata aiki ba kun yi gwagwarmayar da zai kai ku wannan waje kenan daga nan kuma za mu gane cewa ƙaryar maganar mutumin da zai ce aljanna ta mai rabo ce a irin mafuhumin da ake faɗinta a yau ƙarya ne aljannat mai rabon shi ke yin aikin mara raba ko ba zai aikin ba mai Allah ya ce ni'ma ajrul amilina yace limisli hadha falyamal alamiluna a irdan irin samun wannan waje ya kamata masu aiki su yi aiki in ba aiki ana an same ta ba za a same ta ba da haka in kaga mutum ya samu to aiki da haka wajibi ne kowa ya zage ya zage karfe shi ya tabbatar da cewa yayi aikin da zai samu gidan gidan aljannan nan muna fata ubangiji subhanahu wataala ya mana taufiki ya ba mu dacewa da samun wannan gida da irin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi tanadi a cikin wannan gida wanda yake gidan aljanna wanda manzo Allah ya ambata mana hadisai da dama wanda la tu'addu wa la tuhsa wanda ba sa irguwa a cikin wani hadisi manzo Allah ya ce inna ahlal jannati la yatara awna fil janna ahlal ghurafi kama tara awna al-kawkab ad-durriya الغالبة في الأفق الطالع في تفاضل أحد في تفاضل أحد الدرجات manzala ke cewa a gidan aljanna mutane za su riga tsinkayo 'yan uwansu bi ma'ana a nan gidan duniya kuna tare da wani kun aikata ayyuka managarta an je gobe iyama kana aljanna yana aljanna to amma kuma matsayinka da kai da shi a gidan aljanna nan ba ɗaya ne ba shi ya hi ka aikata ayyuka managarta za ka rika kayo shi a gidan shi na aljanna kamar da kake kayo tauraruwa daga nan gidan duniya duk wanda ya tsinkaye tauraruwa ba sai an ce maka anisa take ba ka san anisa take to yanda za ka ga girman inda tauraruwa na take to haka za ka rika kayo shi ma wannan bawan Allah a can cikin gidan shi na gidan aljanna da haka mutum ne ta kokari ya aikata ayyukan da zai tabbatar da cewa ya samu gida na ƙoro a gidan aljanna a wannan lokaci sai sahabi suke tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ya manzon Allah wai wannan aiki na shi ne matsayi na annabawa da siddiqai da shahidai da kaza da kaza da kaza sai manzon Allah yake a wannan matsayi ne na wasu al'umma da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amanu billahi wa saddaqul mursalin suka yi imani da Allah kuma suka gaskanta manzanni dukkan mutumin da ya yi imani da Allah ya gaskanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yayi aiki gurgudan aiki to lalle tabbas Allah madaukakin sarki zai bashi wannan matsayi na gidan aljanna wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ayoyin da suke magana cikin gidan aljanna akan gidan aljanna suna da yawa Allah ya ce innal innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah ya ce udkhuluha ku shigo gidan aljannan nan bi salamin da sallama aminina kuna cikin abinci kuna cikin nutsuwa babu zancen fargaba babu zancen tashin hankali babu zancen bacin rai Allah ce wa za'ana ma fi sudurihim min ghil dukkan wani keta da hasada da kiyashi da wani abin da kake ji ya tsaya maka a cikin rai Allah ce kan ka shiga aljanna gaba ɗaya Allah sai ya raba ka da wannan abu zaka ji ka murta albal zuciyarka a wanke take tas baka da matsala wala za'ana ma fi sudurihim min ghillin Allah ce ikhwanan ala sururin mutaqabilin ɗan aljanna ɗan uwa ne suna kan gadaje suna fuskantar juna ana raha ana jin daɗi wani lokaci har ana tuno gidan duniya ma ana wacce kin wancan lokaci kaza da ake kaza wallah abu kaza nan da ya faru lokaci kaza ai na ji kaza da kaza da kaza da kaza duka yanzu zo tarihi sai dai a rika hodi ana raha ana dariya ana tuno abu Allah ce la yamassuhu fiha nasabun ba wani gajiya zai same su 'yan aljanna haka kuma wa mahun min hadu farjina ko ba a hudo su a ce kai hutu daga aljanna an wasa ba a haka nan haka Allah yake ambata a wata sura daban sura zukhruf Allah ce ya ibadi la khawfun alaykum ya ku bayina babu tsoro a gare ku a yau wala an antum tahzanuna ko ba ku bakin ciki Su waye waɗannan mutane wanda ba tsoro a gare su ba bakin ciki Allah ce allazi na amanu da suka yi imani bi ayatina da ayoyinmu wa kanu muslimina suka kasance ko musulmai Allah zai ce musu udkhulul jannata ku shigo gidan aljanna antum da ku wa azwajukum da takin ku yuqafu alaihim bi sihafin min zahabin kuma akwai wasu yara kankana da Allah ya tare su a cikin gidan aljanna yara ne kankana da suka san inda aka dosa ba irin nan gidan duniya ba da wani majina da wani wane ne kaga yaro furtutu ba ne kamar an taushe daga cikin ƙasa la yara ne ka annahu lu'lu'u kai ka ce wani lu'lu'u ne gilmanul la wasu yara ne masu kyau haka Allah ya su kuma haka suke tsaye yanzu hatta ana gidan duniya akwai wasu shekaru da yaro an yi za ga yana cikin wani wani kyawu daga lokacin da ya fara baro wannan matsayin kuma sai ga ya fara sauyawa to irin wannan matsayin a haka Allah yake rike su kawai su haka suke gilmanu mukhalladun haka suke kawai a haka za su dawoma suna giggilma suna wasanni yanzu misali a ce wadata ta yi wadata bug wani abin da yake tara muku hankali kuna cikin nutsuwa ga yaran ku sun ci sun koshi suna cikin yanayi mai kyau suna giggilma tsakanin suna wasa tsakanin su ya kuke ji a rayuwar duniya ma akwai daɗi to barantana kuma gobe kiyama wanda ita aljanna ba ta san me matsala ba ba wani matsala Allah taimaka mana Allah ce innal muttaqina kai ku fasani cewa masu tsoron Allah fi maqamin suna cikin wani matsayi amin na aminci fi jannatin a gidan aljanna wa uyun da idanu yalbasuna suna saye da kaya na sundus da istabara kuma mutaqabilina suna fuskantar juna Allah ce kazalika wa zawwajnahum bi hurin ain haka kuma zamu kara musu akan matan su na duniya idan matan na sun shiga aljanna suna tare da su a gidan aljanna kuma zamu kara musu da matan take hurul ain kuma a can gidan aljanna babu kishi karki tsammanin cewa to ai ba sauki ko a to a can babu zancen kishi wannan hayaniyar da kike ji a yanzu a wancan lokacin babu shi dama yanzu Allah ya sa miki shi kuma a can babu shi salim alim ne zuciyarki a wanke take bikki da matsala wazawwajnahum bihurin in yad'una fiha bikulli fakiyatin aminin la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula babu zance a mutu wannan mutuwar da suka na gidan duniya shikenan an kare tilo an kare kuma waqahum rabbuhum azabal jahim Allah ya kare su daga waqahum azabal jahim Allah ya kare su daga azabar jahim Allah ya ce fadlan min rabbi babbar magana wannan abin da aka ambata maka gaba ɗaya na in ni'ima aljanna da abin Allah ya tanadi a cikinta da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ce fadlan min rabbika falala ce daga ubangijinka Allah ce zalika wannan falala gidan aljanna Huwa fawzul azim ai shine rabo mai girma babu wani rabon da dan adam zai samu wanda yake gina aljanna Allah ce innal abrara lafi na'im ala al-ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im daga ka kalli huskan su ka san akwai kyalli da sheki da jin dadi da nagartuwa na rayuwa yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi zalika Allah ce falyatanafasul mutanafisun a cikin wannan abin ne ya kamata ku rika rigai-rigai ba ne wajen neman duniya ba duniya da take karewa abin da ke cikin ta kare wa idhal isharu uqtilat yanzu duk rikicin dan adam ba a ce ya mallaki gidaje bane ba ya mallaki motoci ya auri mata yayi wane ne yayi kaza yayi kaza duk rikicin ka shine ka da kwanta a waje kaza ka da kwanta a waje kaza za a zo kiyama a daga kattan gidaje da kattan motoci irin wannan motocin harban yin wata ƙari dubka dubga motocin na wanda daga kagansu kasan akwai wadata za a daga daga arkaca wannan kuma na wane ne ba mai amsawa ba mai amsawa ka'allam yagnau fiha ka'allam tagna bil ams kai ka ce dan adam bai rayu a saman doron duniya ba duk abin da yake rikicin yayi ƙarya yayi yaudara yayi cin amana yayi waye yayi waye ya kai yayi kisan rai dan ya samu duniya yanzu ga duniyan nan ga abin da yake cikin ta ko babu kowa summa ruddu ila Allah mawlahu alhaq ala alhukmu huwa asra'ul hasibin dan haka dan adam ya bi Allah ya huta sannan kuma akwai sai da yawa wanda mazala yake bayyana wani irin daɗin da 'yan aljanna suke ci wanda insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah madaukakin ya kai mu kasancewar lokacin ya kare zamu dakata daga nan abinda muka ji aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma aslihna wa aslih dhurriyyatana Allahumma aslihna wa aslih dhurriyyatana la ilaha illa anta